daidai da 22 ga watan Septemba shekara ta 2008 za mu ci gaba yanzu za mu saurara don mu samu mu rinka shigar da tambayoyin nan insha Allah ta'ala sai dai kamar yadda na ce tambayoyin a rinka rubuto su masu ma'ana da rubutu mai kyau sannan kake je ki kwaso rikicin da kike da mai gidanki ko da yake ko a gidanku ki kawo mana nan mu zo mu yi magana a ce ai ma yau malam albani ya yi magana gidan suwance kun gani ban sani ba ko yawwa saboda haka ku ji tsoron Allah wa alaikum salam eh to to bari mu amsa tambayoyin da ke rubuce tukuna ina zuwa wata na tambaya wa hajji adamu musa ita ce maganar da annabi ya maimaita sau uku eh ita ce na'am to sun ce a yi mata jawabi akan umara yadda ake za ki tafi umara ne inda ba ki tafi umara ba <laughs> bayani dangane da umara in ba umara ba ki je ba ai gwamma ya miki bayanin hanyar da za ki ki je jushi ko ki je sakwato in can za ki tafi ya fi miki sauki <laughs> idan ka umara za ki tafi to shi kenan in kika harama sai ki wanka tun daga gida namiji sai sanya kayan shi na harama tun daga gida mace kayanta da ta saba fita da su da su take ainihin harama in kika je miƙati shi kenan sai ki ɗauki harama kawai a ki sai ki kudirta cewa za ki je umara bakin ki kuma sai ce labbaika umratan kina cewa labbaika umratan kin ce Allah na amsa kira ga ni zan taho umara shi shikenan daga nan kin shiga cikin harama sai ki ci gaba labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wan ni'mata har sai kin shiga makka sannan zaki tsaye da wannan talbiya in kika shiga sai ki wuce ka'aba kai tsaye sai ki alwala sai ki je ki kewaye ka'aba sau bakwai ki fara daga makama ibrahim sannan in ki gama sai ki je wato za ki fara daga hajar al-aswad afwan daga hajar al-aswad zaki ki fara ki kare a hajar al-aswad sannan sai ki je makamin ibrahim sai ki sallar nafila raka'a biyu ki faranta fatiha da kulya ko fatiha da kulhu wallahu raka farko fatiha da kulya raka ta biyu fatiha da kulhu wallahu idan makama ibrahim ta samu ba ko ina zaki yin wannan sallah sai ki je ki sha ruwan zamzam sai kuma ki ɗiba ki zuba a kanki sannan sai ki addu'a sai kuma ki wuce wurin safa kina wuce an kika hangi safa sai ki fara inna safa wal marwata min sha'airillah ki karanta wannan ayar zuwa nan sai ki tsaya sai ki ce abda'u bima bada Allahu bihi bari in fara da abin da Allah ya fara faɗi Allah ya fara faɗin safa bari in fara da safa da kin hau dutsen safa sai ki juyo ki dawo ki kalli ka'aba kuma kina kan dutsen safa din sai ki juyo ki kalli ka'aba sai ki ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa harzama al-ahzaba wahdahu la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun kin yi dai kenan sai ki sake maimaitawa sau uku wato sai biyu kenan kika haka sai kuma ke addu'a ki roki Allah bukatun ki nan sai ki gangaro sai ki tafi ainihin marwa in kika je marwa ita ma ki juyo ki fuskanci saiti da ka'aba sai dai daga marwa ba za ki hangi ka'aba ba saboda akwai katanga wadda ta sha makance wurin musamman yanzu ma suna kan aikin faɗaɗa wurin sai ki fuskanci saitin ka'aba sai ki sake irin wannan sai ki kewayo sai ki dawo kan safa to daga safa zuwa marwa shine ɗaya daga marwa zuwa safa shine biyu daga safa zuwa marwa uku haka zaki daga safa zuwa marwa karshe sai ki kare a kamarwa kina ƙare a kamarwa shi sai ki je ko gida ko wani wuri sai ki samu gashin kanki tunda mace ce ki sai ki dan datse shi kaɗan haka kamar gwargwadon girman yatsa amma in namiji ne so samu ya yi aski ya ƙaryan molo ko kuma ya kwaskwas wato ya rage ainihin abin ya rage gashin shi haka wannan ita ce ainihin umara in kika haka shikenan kin yi umara in ba ci kowa ne cikin awa ɗaya za ki iya gama umarar kina gama shi kenan sai ki hawo jirgi ki dawo Najeriya a ce hajiya ba jiya jiya na gaisa ba ki ce na je na yi umara na dawo <laughs> na fata an gane wannan ita ce umara Allah ya taimaka wani rubutun da ya gashi nan sai na yi nazari wannan tambaya akan mace mai shayarwa ai an dade ana ta yin ta ko wato amma sai dai wannan tambaya abinda da ake cewa mace ce mai shayarwa da azumi sai ta makara wato in dai da za ta yi sahur za ta iya azumi amma in ɗore ne fa to ba za ta iya azumi ba kenan sai ta ainihin ci abinci in ki ci abinci sai ta ba da sadakar abinci a madadin wannan ainihin azumin da bace ba saboda nauyin shayarwa ko nauyin ciki ya hana ta yin ainihin azumi din wata ce mace ta take fama da matsalar istihaba sama da shekara uku wato jini yana zuba a farjinta ba na haila ba har shekara uku ta ce tana nan tana bacci wata ran sai ta mafarki wai ga wani ya zo mata ya ce mata shi ma yana da yar uwa da ta yi fama da irin wannan matsalar ainihin sai ta bi wannan hanyar ta nemi magani kuma tana maganin ta hanyar sunna to wanda ce ce shawara kun san aljanu in suna son su batar da mutum in suka samai cuta sai su zo su ba maganin cutar sai kuma su ce ci gaba da bayarwa wannan mataki ne na batarwa me yiwa ita da ta yi fama da wacce matsalar da farko aljanu ne suka zo suka kawo mata magani kuma wai sai a ce ta hanyar sunna in dai har aljani ne ya bada magani to babu maganar sunna akwai hadari a ciki amma in dai shawara ake nema akwai hanyoyi da ya kamata a ba a shari'ar musulunci gane da matar da take fama da irin wannan in ma dai ta rinka samun garin habbatu sauda tana zuba a cikin zuma tana sha da safe cokali biyu kafin cin abinci da daddare cokali biyu bayan cin abinci ko kuma ta ainihin rinka karanta fatiha kafa bakwai tana tofawa a ruwa tana wanka safe da wannan insha Allah ta'ala za ta samu sauyi wai idan yaro yawa mutum tumbuɗi ko amai wai sai an sa ruwa na jafa ne tumbuɗi ba na jafa ba ne jama'a amai ma ba jafa ba ne sai in ya canza yana wari irin warin da za a ce ya fita daga yanayin shi amma misali yaro ne ya ci abinci abincin bai riga ya canza ba yadda aman zai rinka wari sai mayar yadda shi ba jasa ba ne sai dai za ki iya wankewa saboda tsafta kimbiɗi da yara suke yi ba jasa ba ne don ya zuba a jikinki sai dai ki wanke saboda neman tsaftacewa kawai na'am wannan kuma ta ce ana bi layi layi a karɓi passport da sunan wai za a ba karancen kuɗi ka faɗa abin da kake so sai a baka rance a faɗi yadda za ka biya ya halatta inda ba wata muguwar manufa amma me yasa ake bin ku ana cewa me yasa ba zo wurin mu ba mu da muke son miliyoyin daloli <laughs> sai a zo da kike son yar dubu biyar ko dubu uku a ina ake haka nan zare ne ku ce musu su zo za mu ci bashi amma dala biliyan ɗaya za su ba mu <laughs> in dai har ba za a ɗora ruwa a ciki ba ya zama taimako ne shi kenan amma an baki dubu ashirin a ce za ki biya dubu ashirin da biyu ko dubu talatin wannan haramun ne eh small scale industries kenan yan ƙanana ƙanana ko yawwa ba irin ba kenan ni da nake so in yi wurin da za a rinka kera kwamfuta a zaria a sa mata bazazzagiya sunan kwamfuta kenan bazazzagiya <laughs> to ku yan jima shi ne a ibadullahi dai masu ɗan neman na hada tumatiri ta wata ta ce a musu bayani game da sallar walha. sallar walha ana yin ta ne daga lokacin da rana ta ɗaga daga sadda ta fito zuwa daidai ta kai girman taɓarya karfe bakwai karfe takwas har zuwa tsakiyar rana shine lokacin ta raka'a biyu ce mafi karanci mafi yawan ta raka'a takwas ce kuma sallah ce mai girma sallah ce ta bayan Allah waɗanda ke koma zuwa ga Allah haka waccan da take tambaya dangane da sallar tahajjud wadda take jin muryar ladan ta hanyar loudspeakers za ta iya bin sallar tahajjud daga gida ya halatta amma ga haƙƙin mace banda namiji domin ita mace dama ba dole bane ta zo sallah a cikin masallaci to in tana jin muryar liman ko sallah azhar ce za ta iya yi a gida babu laifi in dai mace ce amma namiji in ne babu sallah dalilin wannan shine as-sayyida Aisha ta tsaya a cikin ɗakinta tana jin murya ta annabi sallallahu alaihi wasallama ana sallah sai tana bi to babu laifi ainihin a haka haka asma'u ta zo ita ma ta bi wannan ta ce hukunci take tambaya na wadda ke haɗa sallah a zahar da la'asar da magariba da isha idan da larura ce ta rashin lafiya kamar jini na istihaba ko larura ta rashin lafiya ko larurar tafiya ko larurar ruwan sama ya halatta ko kuma wani abu da ya bujiro amma in ya mai da shi ɗabi'a ko ta mayar ɗabi'a kullum haɗa sallah a zahar da la'asar take kullum haɗa sallah magariba da isha take to babu shakka wannan ba addini ba ne ɓata ce Allah kiyaye wannan ta ce to sun zo wa'azi kan cewa maganin mata babu kyau to wai idan kishiyarta tana safa kishiyar tana sha to ita kuma wadda ba ta sha kada mijin ya zo ya tsane ta to ya ƙi ta a ƙarya ne ita ba ta ke ta sha ke kuma ki bi irin waɗancan shawararin da muka baki na gayu da ado da iya magana da iya ladabi da gyara girki da tsafta da abubuwa dai da sunan nan da nan sai ki ga ita na ta fake ne jabu ne ke kwana ki tabbas ne Allah ya taimaka wannan addu'ar da ta faɗi a maimaita ban gane addu'ar ba subhanallahi wa bihamdihi a to wannan kan ta a cikin littafin kuma a rubuce ai ba sai maimaita ba a marasa littafi sai su siya nawa ake sai da littafin ne naku to ɗari biyu jama'a ai sa daure a siya ɗari biyu to sai dai haka kuma subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi ko haka ne wa zinata arshe wa riba nafsihi wa zinata arshi eh ai dama ya zo da lafazza daban-daban riwaya duk da ke gani kika haddace insha Allah za ta zama daidai amma ina son kusan wannan hadisin na juwayayya shine aka ruwaito shi da wata riwaya munkara aka ce safiya ce kuma aka ce wai annabi ya wuce ta da tsakori a gaba tana yi don haka wai da haka wasu suke kiyasi na carbi wannan riwayar munkarar riwaya ce ku karanta silsilatul ahadith da'ifa mujalladi na biyu wannan ta ce wacce budurwa ce za ta iya sa turare kuma ta fita da shi wannan ta ce kuma an ce da mai suna umar da mai suna faruk wai duk ɗaya ne budurwa dai babu wata budurwa a duniya da ya halatta ta sa turare ta fita da shi ta iya yiwa ta ce to ai ita yanzu ba ta da miji na'am ba ta da miji amma ta zama balagajiya dokar da ta hau kan babban mace ta hau kanta ta yayyuwa ta ce to ai tana so ta jawo hankalin maza ne don su ainihin taho su aure ta wannan ma ba hujja ba ce wato abubuwa ne waɗanda an kauce wa tsari na addini jama'a wannan tsari da aka kauce na addini shine biyu ya saka mu a cikin wannan kun ga 'yan mata a makka da madina ko wallahi ko kunshi ba sa yi ba sa shafa mai haka zaki ga kafar ta fara kwal ba ta sa komai ba sa sa gazar ba sa sa jan baki in kuka ga ta haka sai in tana zaune a gida har ya zama wata ɗabi'a ta ƴan matan makka da madina zaki ga kafafuwansu ba sa babu kunshi gaba ɗaya na kai musu magana sai ta ce kunshi sai wadda ta yi aure ai Salatan ba haka abin yake ba tsoron kada ta bayyana adan ne inda za ta yi kunshin sai ta kawo safa ta sa ko kuma ta sawa dogon riga ta rufe shi ya isa yadda ya kamata shi ne, in ba ki da miji kuma ba ki da wanda yake neman ki matsala ta kare ran da kika samu wanda yake neman ki ne zai zo wurin ki a ran nan sai ki caba ado ki zauna ki jira shi abin da shari'a ta nuna kenan dan ba zai yi ya zo ganin ki kuma ki fito da hijabi ba malama ga kudin sallah ga ake cewa ne menene yan tashe suke cewa malama ba kudin tushen ki yaushe za a zo ta ɗorin ki kuma ki fito da hijabi da niqabi da safar hannu yau sai ku zauna ku yi ta tilawa kenan A yi ta zikiri kawai bukuratan wa asila amma magana ki sa turare yanzu ki fito ta taso ba sannan sunan Umar da sunan Faruk duk ɗaya ne amma shi Faruk lakabi ne ga shi na Umar don haka ba kowane Umar ne Faruk ba ina fata an gane yau kowane umaru ne ba a ce mishi musa yar aduwa a ce shugaban kasa da haka ba kowane umar ne faruk ba sai dai mutane ne kawai sun saba ta to saboda yadda lokaci ya kuma sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba a yanzu za mu ainihin tunkari tambayoyi insha Allah kamar yadda nake faɗi gidan gane da tambayoyin nan don Allah a ji tsoron Allah tambayoyin nan a rinka yi mana tambayoyi kar su zama akwai na tsogala dan abu ya haɗa ki da kishi yake ajiya da daddare sai ki rubuto na zo a yi wa'azi a kanta ki ce yauwa ai yau malam ya jawo aya a kanta ma na more yau in kika yi haka ba ki ji tsoron Allah ba ki dai ji tsoron Allah don Allah Allah ya taimaka wata ta ce don Allah tana roƙonmu gaba ɗayan yan uwa musulmi mu taya ta da addu'a akan yin ibada akan lokaci wato shaidan yana ainihin rinjayarta to muna taya ki da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ainihin kwaranye wannan shaidani kuma ya raba ki da shi sannan muna baki shawara da yawan karatun alkur'ani da yawan sauraron alkur'ani da kuma daina saurare na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe irin waɗannan waɗanda su suke jawo shaidanu din Allah ya kiyaye amma a musulunci idan mutum ya rinka samun kanshi game da kasala dangane da ibada wani lokacin zaki ji sai kin zo zaki alala sai ki ji bacci ya fara damun ki yana faruwa sai lokacin sallah yayi sai ki ji kina jin daɗin bacci a lokacin sai ki ji garin ya fi sanyi duk shaidan ne irin wannan in yana faruwa ki rinka yin ta'awuzi kafa uku kina tofarwa hagu gare ki misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar mun kuma ta ba jiya mun karanta wani hadisi da aka ce mala'ikan da ke rubuta ayyukan alheri yana nan a dama to a hagu din ai kasantuwar ba komai shi yasa shedan ke tsayawa a nan yana fitinaki don haka in kika yi wannan ta'awulin sai ki rinka tofarwa hagu gare ki so uku shine Allah yake innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru bayan Allah masu tsoron Allah idan shaiɗan ya ainihin wato tabe su sai su ainihin fadaka sai su tuno Allah da sun tuna Allah din shikenan sai ku ga sun dawo cikin hayyacin su ku yawaita karatun alqur'ani jama'a kuma karatun alqur'ani kakkire na ko qul huwallahu da falaki da nasu ce kika iya qur'ani ne darajar duk tana nan su rinka karantawa sannan don Allah duk wadda take da irin shedanin kasusuwan nan na drama na su ibro da waɗannan shedanin yan matan Kano Allah ku je ku rugurguza waɗannan kasusuwa babu alheri a cikin su wallahi sai sharri lalle ku ji tsoron Allah akan haka yanzu kun ga wannan fitinar ko har ta fi yawa a Makka fa yanzu yan matan Hausa na Makka har da Larabawa yanzu irin waɗannan kasusuwa da sibinan nan sun ma fi yawa a Makka saboda can ba a ɗauke wuta ko kwanan ko kin aro ma sai ki kwana uku ba a kawo wuta ba amma can ba a ɗauke wuta sai ki je gida guda ki samu mata kamar guda arba'in baƙaƙen fata da laraba da indonesia ba sa jin hausar fa amma sai ku ga sun sa suna kallo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye to wannan dai fitina ce wannan tana magana dangane da ainihin wato labule ne mai hoto labule mai hoto ta ce yana da raga-raga babu laifi ta zagaya ainihin ɗaki da shi idan dai har hoton ba na halittu ba ne na masu rai wato ba hoton mutane ba ba tsuntsaye ba ba dabbobi ba ba kwari ba a ce hoto ne kamar na ka'aba ko hoto ne na mashin ko hoto ne na wata mota ko hoto ne na bishiya ko hoto ne na yashi in kin kewaye ɗaki da shi babu komai a wannan babin sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a idda ba kofa ba ba windo ba a sa mata labule a wurin ku kiyaye wannan duk inda ba kofa ba ce ba windo ba ne annabi ya hana a kawo labule a lullube annabi ya ce ni ba a umarce ni da lullube kasa ba ma'ana irin wannan cotton board da ake sawa a sa labule ku ga an sake shi ya rufe bango kawai ko a sa dadduma haka ko wani abu wannan ya saba ma shari'ar musulunci Allah kiyaye na'am wata take tambaya ko ne ke tambaya wa masallacin da ake wazifa ya halatta a yi sallah a cikin shi wazifa addinin tijjaniya ne ba addinin musulunci ba ba annabi muhammadu ne ya zo da shi ba tijjani ne ya zo da addinin wazifa a cikin ya kawo a cikin addinin shi na tijjaniya to kun ga ka zai yiwa ane wa tijjani addini a cikin masallaci kuma ane wa Allah lallai ne dai sai zama a bar wa 'yan tijjaniya addinin su su yi a cikin wannan masallaci addinin musulunci kuma a yi shi a ɗakin Allah da Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallaci ɗakin Allah ne ba a kiran wani a ciki ma'ana kamar yadda ba a kiran sunan wani a ciki ba a ɗauko ibadar da wani ya kawo yanin a ce wai za a yi ta ga Allah a cikin wannan wannan tambayar ina fahimtar kamar karashin irin tambayar da aka yi mana ne cewa mace ce tana bin limanci daga gida amma sai ya zama an samu saɓani tsakaninta da liman ita tana ɗaukar cewa yanzu ruku'u za a je ashe su har sun yi ruku'u za su tafi su sujuda ne to yanzu ya za ta yi kenan sai a tsanaki sai ta yi ruku'unta in ta yi ruku'un sannan sai ta yi sujuda ma'ana an sake ta daga sallar kenan daga nan ba sauran kuma ta ci gaba da bin su نعم wasu tambayoyin kamar yadda na ce rubutun sun yi ƙananan wasu suka ce wani mutumin da ya mutu a haɗarin mota ya samu darajar shahada a annabi bai faɗi waɗanda suka mutu a cikin haɗari ba sai dai ana fatan Allah ya gafarta mishi waɗanda manzon Allah ya faɗi sun yi mutuwa shahada ga su kamar haka daga ciki akwai matar da ta mutu a lokacin da za ta haihu a lokacin naƙuda ɗan ya fita ko bai fita ba ta samu darajar shahada ma'ana akwai matar da sai ta haife sai kuma ta mutu ta samu darajar shahada akwai matar da za ta mutu da ɗan a cikinta ta samu darajar shahada sannan mutumin da ruwa ya ci kamar kogi ya cinye shi ya samu darajar shahada sannan mutumin da gini ya danne shi ya mutu ya samu darajar shahada wanda gobara ta cinye shi ya kone ya samu darajar shahada mutumin da ya samu kanshi a cuta irin ta tuberculosis abinda suke kira tarin fuka tarin fuka ya kashe shi ya zama sanadin mutuwa shi ya samu darajar shahada sannan mutumin da ciwon bulala ya kashe shi ya samu darajar shahada menene ciwon bulala wani irin ciwo ne zai fito wa ɗan adam a ciki sai ki ga kama an zuga wa mutum bulala wurin ya yi rudu-rudu ne bahaushe ke cewa bulala to duk wanda wannan ciwon ya zama mishi sanadi to ya samu darajar shahada wanda ciwon ciki ya murɗe shi ya mutu ya samu darajar shahada mutumin da annoba ta zo kamar annobar ciwon kai ko annobar amai da gudawa ko annobar zazzabi ta zo ya mutu ya ainihin samu darajar shahada mutumin da ya zo mutuwa sai kuka ga gumi yana tsatsafo mishi a goshi to ya samu darajar shahada mutumin da ya gama wani aikin alheri kenan ko kuma yana cikin aikin alheri sai ya faɗi ya mutu ya samu darajar shahada kama a ce yana cikin karatun alkur'ani ko yana cikin sallah sai ya mutu ya samu darajar shahada misali duk waɗannan alamomi ne na darajar shahada to daga cikin har yau darajojin shahada da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana wanda nake takaita muku su akwai ainihin mutumin da ya mutu ranar juma'a ko kuma daren juma'a me yake nufi da ranar juma'a daga sadda rana ta fito har zuwa sadda za ta faɗi da yamma shi yake kira ranar juma'a duk wanda ya mutu a wannan tsakanin ko duk wadda ta mutu a wannan tsakanin ta samu darajar shahada sannan daren juma'a me yake nufi da daren juma'a in aka ce yau da daddare gobe in gari ya waye juma'a wato alhamis da daddare wanda gobe in gari ya waye juma'a kenan to wannan daren shi ake kira daren juma'a wanda ko wadda ta mutu a wannan ta samu darajar shahada waɗannan darajoji baki ɗaya abin da ake nufi da su ku tsaya ku ji ne. babu tambayar kabari babu azabar kabari kuna ajiye shi a kabari sai a rike ɗaya kabarin sai ya zama mishi aljanna sai a ɗauke ran shi sai a kai shi cikin wasu tsuntsaye koraye a ƙarƙashin al'arshin Allah suke kiwo sai a sa ran shi duk wanda ya samu wannan darajar sannan rana alkiyama za a shi dangi saba'in ya ceta tsakanin dangin iya da baba dama da hagu zai ɗibo saba'in ya ceta sannan in namiji ne za a ɗaura mishi aure da 'yan matan aljanna to waɗannan su ne darajojin wanda ya samu darajar shahada ina fata an gane Allahumma nahna sharfa shahada waj'al mautatana fi shahad Allah ba mu darajar shahada waɗannan bayanan da ne ku same su ku karanta su a littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah na Sheikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka kun ji waɗannan su ne ainihin kaɗan daga bayanai da suka shafi ayyuka na darajojin shahada Allah ya taimaka to wannan ta ce idan mutum ya gama addu'a shin zai faɗi bukatun shi ko ba zai faɗi bukatun shi ba wato addu'a iri biyu ce a musulunci ku saurara ku ji akwai du'a'u mas'ala shine ina da matsala ne ya kai ni na zauna nake addu'a to nan kan in na zauna dama ba abin da zan karanta bayan salati sai bukata ta misali ni abin da nake so shine so nake in samu makaranta sai zaman na nemi makarantar na nema ban samu ba to sai na zauna idan na zauna sai in yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai in gabatar da bukata ta kai tsaye ga Allah ta cewa ya bani makaranta ina fatan kun gane Allah ya taimaka ina dan zuwa kaɗan da Allah to Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ji wannan ita ke kira du'a'u mas'ala ko to akwai du'a'u ibada du'a'u ibada su ne lafazan addu'o'i da suka zo a cikin alqur'ani da sunna zaki zauna kina ta karantawa to su ire-iren waɗannan ba a ƙara su ba a rage su sai dai kawai ki yi su a yadda suke misali rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari to wannan in kika zauna haka zaki yi su amma wata matsala ce bashi ne miki yawa jali kike fata Allah ya baki zaman lafiya kike nema ke da kishiyoyinki zaman lafiya kike nema ke da mai gidanki a shirya kike roƙon Allah ya shirye da 'ya'yanki to ga yadda ake addu'ar in so samu ne ki alwala wannan alwala in kika yi ta irin alwala alwalar sallah sannan in so samu ne ki gabatar da wani aikin alheri kamar karatun alkur'ani ko nafila sannan ki fuskanci alƙibla ki ɗaga hannayenki ki yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki ce ya Allah Allah ka shiryar min da ƴaƴana Allah ka ba ƴaƴana ilimi Allah madaukakin sarki ƴaƴana ƴan mata ka ba su maza na gari Allah ƴaƴana samari ka ba su mata na gari Allah ka zaunar da ni lafiya tsakanina da mai gidana Allah ka zaunar da ni lafiya tsakanina da abokan zamana ire-iren wannan addu'ar idan kika fara ta kin jiyar da zaki in kika gama ta kuma kafin ki tashi sai ki sake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kika gama salati sai ki tashi hadisi ya zo daga sayyidina ali a cikin sunan tirmidhi da isnadi kyakkyawa aliyu ce Allah baya karban wata addu'a ta wuce kan me ita sai yayi salati in ba ki yi salati ba Allah ba zai karba addu'a ki ba ki yi salati a farko ki yi salati a ƙarshe shine alfaza zai ce bihi yuhtamu dhikrul Jamilu wa yubda'u in za a fara addu'a sai an fara da salati in an gama sai an yi salati ya wannan zahiri ne Allah maɗaukakin sarki ya fi son annabi Muhammadu fiye da kowa a duniyar nan yanzu yan tashe da maroƙa suka zo gidan ku ai suna duba amarya da uwar gida da babban ɗa da ɗan auta ba su ake faɗe ba mai gida ya kawo kuɗi baya to Allah madaukakin sarki yana son manzon Allah fiye da kowa a duniyar nan jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda ka'idar ita ce kamar yadda na faɗa in dai addu'a ce ta matsalolin ki to shine zaki ainihin yi wancan amma in addu'o'i ne waɗanda suka zuwa cikin alkur'ani da hadisi waɗannan addu'o'in su babu buƙatar ainihin wato ki tsaya kina wani abin sai ki yi su kamar yadda muka faɗi insha Allah Allah ya taimaka wata ta ce wai an fara sai da kaset an fara sayarwa duk waɗannan kasusuwa masu sai da kaset suna sayar da su a dukkan wuraren da muke karatu yanzu nan da la'asar za a kawo su a inda ake tafsirin sabilin rashad da daddare za a kai su a can a markaz inda ake tafsirin qur'anul azim kullum ana siyarwa abinda za ke kawo duk kasusuwan mu saboda muna computerizing ɗinsu ne sunan da muka sa wa kasar da lambar shi shi za ki faɗi yanzu kamar wannan kasar ɗin da kin ce kasar ɗin tauhidi na tara sai a baki kasar ɗin yau da kin ce kasar ɗin tauhidi na takwas sai a baki na jiya haka kasusuwan suke ina fata an gane an fara siyarwa kuma ina zaton naira ɗari suke siyarwa wannan kuma mai tambaya ta ce ta jina ce ko ya ji ce salafiya ba ta da shugaba kuma na ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da tafiya za a yi mutum uku su zaɓi shugaba a tsakaninsu to yaya salafiya za a ce ba su da shugaba a aikinsu na'am abubuwa biyu ne suka ruɗe maka ko suka ruɗe muke wato muka ce salafiya ba ta da shugaba abin da muke nufi salafiya ba ƙungiya ba ce irin ƙungiyar jama'atu nasr islam ba ƙungiya ba ce irin ƙungiyar jama'atu izalatu bid'a ba ƙungiya ba ce irin ƙungiyar fitiyanu domin ƙungiyar jama'atu nasr islam tana da shugaba ƙungiyar izala tana da shugaba ƙungiyar fitiyanu tana da shugaba to salafiya ita ai ba kungiya ba ce balle ma ta zama tana da shugaba domin sai in ba kungiya ce sannan za ta zama shugaba na ɗaya kenan to amma cewar annabi ya ce in za a yi tafiya mutum uku sai an samu shugaba me ake nufi shugaban tafiya tafiya ce za a yi daga nan zuwa kano lallai ne ya zama cewa a cikin wannan tafiyar wane ne yake shugabancin ku dan idan bukata ta kama za a ce to wane kai ne shugaba je ka kai wa yan sandan can magana da suka tara hanya wane kai ne shugaba yaya za ka ba mu umarni mu zauna mu huta ko kuwa mu yi sallah a nan ko kuwa wannan shi ake nufi da shugaban tafiya na wannan hadisi hadisi ne sahihi babu shakka a kai amma abin da muke cewa anan. ko tafiyar nan tamu da muke yi da ni da ja'far da muhammad bin usman da sauran mu ga nan da yawa a najeriya ko muna nan da yawa a duniya da muke kiran mutane su dawo su ji alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu shin ko mu kungiya ce wadda muke akan wani network wato mun haɗe kanmu imu imu wane ne babba wane ne shugaban malamai ba haka ba ne ita tafiyar tana kwatanta tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne a ƙarƙashin cewa za a yi aiki da alƙur'ani da hadisi da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da shi wannan baya lazim tafi an kafa ƙungiya abin da tafiyar take nufi shine duk wanda yake son ya yi ta ya je ya karantu ya san alƙur'ani da hadisi ya san yaya ake ɗabbaka alkur'ani da hadisin kamar yadda annabi ya sai ya zauna yana karantar da mutane imamu malik haka yayi imamu ahmad haka yayi dukkansu sun yi tafiya ne irin wannan ba mu taɓa jin an ce shugaban ƙungiyar salafiya imamu malik hatta mazhaba da ake cewa maliku shugaban mazhabin malikiya ƙarya ne shi bai kafa mazhabi ba zuwa yana karantar da mutane ɗaliban shi daga baya suka taso sai su ce maliku ya ce kaza ma shikenan sai aka mai da abin siyasa sai a ce malikiya amma shi maliku bai kafa kungiya ba kamar yadda ni dinnan yanzu ba kafa kungiya ne ba amma kuka je wani wuri ana son a zage ku sai a ce muku yan albani to yan albani wacce kungiya ce sunanta yan albaniya babu mu ba kafa muka ba amma kun ga yan kungiyar izala kafawa suka yi don haka in za ka shiga sai da sanin su in ka bata musu rai za su iya korar ka mu ko tafiyar mu nan ba haka bane dan za ka bi manhajin salafiya ba sai ka zo ka ce wa albani to ni ma na zama salaf ba ka je kai tabin salafiyancin ka kai tabin qur'anin ka da sunna ba sai ka zo ka faɗa mana ba ran da kaga za ka fita ba sai ka zo ka gaya mana ba in kai wani laifi ba za mu ce to mun kore ka daga salafiya ba ya za mu kore ka dama ba mu shigo da kai ba wato abubuwa ne suke ɗaure wa mutane kai a inda ƙungiya za mu kafa jama'a a yadda muke gan jariyan yan boko mun san protocols da ƙa'idojin da ake kafa ƙungiya ƙungiya ma wadda take intellectual ƙungiya ƙungiya mai kan gado ma ba ƙungiya da za a yi baranka da ma ba amma kamar yadda muke cewa mu a cikin tsarin mu babu magana kafa ƙungiya abin da muke cewa kowa ya karatu ya ji tsoron Allah ya karantar da mutane shi kenan kawai iyakar tsarin kenan na ga za ku ga karatu ne ya fi muhimmanci muka fi bai muhimmanci da karantar da jama'a a wurinmu ba wai harkokin yau a ce za a yi taron kungiya kaza ko kuma mu ce duk wanda ba dan kungiyar mu ba su yanzu yan kungiyoyi duk wanda ba dan kungiyar su ba ba sa kallon shi a musulmi muku ko kana salafiya ko baka ka salafiya muna ganin ka kai musulmi ne Allahumma sai in ka jajibo kanka abin da ya fitar da kai musulunci ma'ana kenan mu ba mu ce sai dan salafiya ne kawai musulmi ba duk musulmi musulmi ne ko kana salafiya ko baka salafiya sai dai mu muna cewa mun kayyade wa kanmu cewa keke da keke sai abin da annabi ya zo da shi kai kuma ka ɗibo wasu abubuwa ka ƙara ba za mu ce kai ba musulmi ba ne sai dai mu ce waɗannan abubuwan ka tabbatar cewa in ba daga manzon Allah ba ne ka ji tsoron Allah ka rabu da su to wannan shine tsarin mu duk wanda yake son ganin cikakken bayani muna nan da pages da yawa a cikin internet salafiya.com salafipublication.com salaf.com almanhaj.net shi nan birjik muna da miliyoyin shafuffuka kan intanet har da tashoshin rediyo har da ainihin abubuwa duk abin da kake so game da mu da turanci ne da larabci ne yanzu kuma za mu fara sawa da hausa da nufanci da yarabanci da inyamuranci da yaren ibra duk mu yaɗa mu a duniya ba wai ainihin wato kira ne muke zuwa ga kungiyanci ko mu a girmama mu don haka ba ku taɓa jin mun ce mu shugabannin ƙungiya ba ko kuma ɗan malikin malamai ko sakataren kungiya a'a babu da'awar salaf haka ta gada ka je kai karatu ka tara al'umma ka ji tsoron Allah ka karantar da su abin da ka sani Allah ya taimake mu tambayoyin ina ga wasu sai an ware musu rana ta musamman masa to wannan ta ce mutum ne nake bin shi bashi na tambaye shi sai ce in bari ya biya ni a lahira in ya mutu na iya bari kar in tambaye shi mun je sai biya ni to Allah ya kiyaye wannan bai san lahira bane jama'a bai san lahira bane jama'a lahira ba su fama kyabbace ba ba a ciniki da kuɗi a lahira babu kuɗi ma a lahira abinda annabi ya ce inna ma hiya alhasanatu wasayyi'at da zunubi ne da lada ake cinikin duk wanda ka zalunta a nan duniya ka marmaza kafin ka kwanta ka mutu ka tabbatar kun warware ba dan kuma ban mai yiwuwa in kuka je lahira akwai haƙƙin wani akan ka za a tattaro sallolin da kai ne gaba ɗaya sai a ɗiba a biya shi sai ka koma ground zero baka da komai kenan sai a ce baka da sallah baka taɓa yin sallah ba kenan sai a dawo zakka kuma ka taɓa ba da zakka eh to kuma ka ci haƙƙin wani sai a ce a kwashe duk ladanka na zaka, a biya shi sai a koma nan ma zakka baka taɓa yi ba sai a wayi gari kiyama kana da sallah da azumi da zaka, amma kafin yammaci sai a wayi gari baka da komai sai a ce to a kai shi wuta an ta sakiya za a kai wuta kuma sai wata ta sheko da gudu ta ce ni ma ya taɓa zagi na ni ma ina bin shi dubu kaza ya ce sai mun zo sai a ce to ai yanzu ba shi da sauran lada ya za a yi sai a duba a ga ke kuma kina da zunubai sai a kwashe zunubanki gaba ɗaya sai a ƙara mishi sai ya ƙara nauyi ke kuma sai ki tafi aljanna jama'a wanda duk yake tunanin cewa ya cinye bashi ranar lahira ya biya to bai san ranar lahira ba jama'a ba a wasa da lahira ni shawarar da nake baki ki bar mishi lallai ki matsa sai ya biya ki domin a musulunci ba a Allah ya isa ga mutumin da aka tabbatar ana sa rai za a iya karɓan wannan haƙi in ta kama kai shi wurin alƙali haɗa shi da manya lallai sai an baki matsawa ɗin ki karɓi abinci shine kika taimake shi in kika kyale shi shi wawa ne bai san lahira ba Allah kiyaye wannan ta ce wai mutum yana iya sa sarƙar zinare da zoben zinare idan dai zallar zinare ne sarkar ban zallar zinare ne manzon Allah ya hana abin da ya halatta a sa na sarkar zinare shine sai ki samu kwaɗan Allah ya sa za ku fahimci wannan hausar kwaɗan sarkar wato adon sarkar ya zama zinare ne sai zama sarkar da za ta zaga wuyanki ba zinare ba ne wato ba a son zinare ya zaga wuya ko zinare ya zaga hannu ko ya zaga yatsa ko ya zaga kafa annabi ya ce duk wadda ta sa zinaran da ya zaga wuyanta ko ainihin hannu ko yatsa ko kafa to za ta shiga wuta don haka almuhlak wanda ya kewaya aka hana don haka in ma zoben ne za ki iya samun wani karfe sai a yi mai fenti na zinare in aka yi mishi fenti na zinare sai a kawo ainihin adon zoben sai ya zama zinare ne ko agogo sai ki sa agogon asalin kwaɗan gidan agogon zinare ne amma sarka agogon fa sai ta zama ba zinare ba sai ki mata kala na zinare in kuna sha'awar ado da abubuwa waɗanda suke ruwan zinare ne ba ruwan zinare ba ai an yi yanzu misali ina da agoguna waɗanda har ma in na sa su sai su ɗauka na zinare ne ruwan zinare ne wato kalar zinare ne amma ba zinaren ba ne don haka dama dai menene dama ba fentin bane ne kawai fentin ne to fentin zai fita baya koɗewa ina da agogo irin haka ba ɗaya ba biyu ba ba ka sai sai ka ga baya kodewa sai shekara goma ko fiye da goma baya koɗewa. kuma ruwa wato kalan zinare ne da shi amma kuma ba zinare ba ne to don haka ku kiyaye jama'a Allah ya kyauta ku karanta littafin adabu zifafi sunnatul mutahhara wata tambayar da yawa aka ce mutane suna cewa izala da salafiya ba ɗaya ba ne wato asali ɗaya ne matsala ce aka samu jama'a manufar tamu duk ɗaya ce sai dai matsalar da aka samu shine malawi bakar gumi fiye da shekara talatin sai ta ce wa mutanen ƙungiyar izala su yi karatu su yi karatu da suka ƙi yin karatu a daidai lokacin mun taso allah ya taimake mu mun yi karatu in muka faɗa abu sai su ce ƙarya ne sai su ce karya ne sai mutane suna fahimtar da mu da su ba ɗaya bane ɗaya ne amma bambancin kawai su sun kafa ƙungiya sun ce a cikin ƙungiya za su yi sunna mu kuma mun ce ba za mu kafa ƙungiya ba to amma su ma kafa ƙungiyar da suka yi a lokacin ya zama musu dole ne abin ya faru ne yau shekara talatin da ta wuce malami ne soja mai suna ismail idris allah ya gafarta mishi bafulatanin ƙasar gombe ne ya tashi yana soja yana wa'azi kaftin ne a lokacin ma'ana babban hafsa ne na soja yana wa'azi yana cewa a dawo a bi alkur'ani da hadisi a dawo a bi alkur'ani da hadisi sai yan ɗariƙo suna cewa a ah, yo ba dole ya faɗi abin da yake so ba da yana wa'azi ga sojoji ga bindigogi ga uniform in ba ga tsoro bai cire uniform din mana shine sai ya cire yunifom ɗin sai ya ci gaba da wa'azi ya ritaya daga soja da ya ci gaba da ainihin wa'azi sai hukuma sai ta kama shi cewa yana wa'azi ba tare da izini ba da aka je sai ce me izini aka ce sai ya kafa kungiya in bai kafa kungiya ba ba a yadda ya wa'azi ba don a wancan lokacin a lokacin mulkin gawan ne in za ka yi wa'azi dole sai a ƙarƙashin wata kungiya shine da ya haka sai ce to bari ya kafa kungiya sunanta jama'atu izalatul bid'a jama'atu izalatul bid'a mutane masu busar da bid'a da tafiya ta tafiya sai ta wurin sarkin musulmi abubakar na uku sai ya ce ya zo ne ya gaya mishi ga irin da'awar da yake sai abubakar na uku ya ce wannan da'awar za ta yi wahala saboda mutane suna bid'a a ƙasar nan kai kuma ka ce za ka fitar da bid'a za ku faɗa da su za su kashe ka za su zage ka ya ce zai iya har ya tashi ya tafi sai abubakar na uku ya kira shi ya ce to ka ƙara da wa iqamatu sunna dan in ka gusar da bid'a to dole ka tsaye da sunna to da malam abubakar gumo ji haka sai ya ce to in kuna son ku gusar da bid'a ku tsaye da sunna sai kun yi karatu mai yawa sai kun mallaki littafai masu yawa yurjan don haka ku zo in tura ku kasashen duniya ku je ku yi karatu ku dawo ku yi wannan aikin sai suka gaza fahimta a lokacin cewa ai dan karatun da suke da shi ma zai iya musu tafiya a daidai lokacin mu kuma muna matasa muna tasowa muna ta karatu muna ta karatu muna ta karatu su kuma su wace gani manya sai ya zama Allah cikin ikon shi muka taso sai ya zama karatunmu ya shallace nasu wannan ita ce hakikanin al'amari ko mu faɗi ko ba mu faɗi ba don haka sai mu zo muna faɗan magana sai ce ba su taɓa jinta ba sai zo suna faɗa da waɗannan maganganun faɗa da waɗannan maganganun sai ya sa mutane suke fahimtar da mu da su ba ɗaya ba ne amma ɗaya ne karatun su ne bai kai ba misali tiroda kake yi ɗan jalinka naira dubu talatin ne sai wani ya zo da miliyan talatin sai a ɗauka cewa abin da take siyarwa da abin da yake siyarwa ba ɗaya bane saboda ne kai buɗe cakulan kake a cikin leda ko kuma a cikin faranti shi kuma katan katan yake siyarwa wannan ita ce matsala jama'a shi yasa kullum mu din da ke da awar salafiya nake cewa in dai da gaske ne muke cewa za mu da awar salafiya sai mun yi karatu mai yawa karatun nan kuma sai mun yi na boko mai yawa sai mun yi na arabiya mai yawa sannan sai mun nemi kuɗi wurjan jan saboda da'awar salafiya jama'a ka ce fa kana son karaya aikin annabi ne aikin annabi zai yi karaya shi da ahalari kawai ko arba'una hadis ina yau mako guda da suka wuce ina saudiya jama'a na tafi ba da nufin in sai littafi ba amma ban san san da na sai katan takwas ba ban je da nufin in siya ba amma na tafi hajji da nufin in sai littafi sai in sai katan hamsin katan ɗari waɗannan littafan suna nan a jirgin muna tara su me muke nufi shine ku ɗaliban da muke karantarwa ku tashi ku karatu ku ɗauki hannu sai ya zama wahalar da mu muka fuskanta ku ba za ku fuskance ta ba ita ce sadda kuka yi karatun kuna neman littafi sai ku ji an ce ga littafi ana da shi wannan shi ne amma babu bambanci tsakanin salafiya da izala haƙƙan sai dai matsalar ta faru ne akan suwana suna karatu suwana sun yin karatu shi ne kawai ke kawo rikicin in ba haka ba me za a yi rikici sun ce sunna za su bi mun ce sunna za mu bi to shi kenan amma sai suka dawo ma suna sukar littafai da muke saye kuma don me za a soki littafi littafi sai da shi za a addini don me za ka ce wai sai risala ce za ta ishe mu risala ba za ta ishe mu ba risala an rubuta ta ne ma don yara ƙanana mun mun sauke risala tun jerin ma bai fito mana ba to kuma sai a ce profesa misali ko dokta wanda yake da phd ko wanda yake da masters a cikin wani fil kamar english language sai a ce har yanzu yana nan a cikin macmillan book 3 this is a downgradation. ai wannan ci baya ne don haka gaskiyar lamari babu bambanci tsakanin izala da salafiya kai abin da muke cewa ƙungiyar izala su tashi su motivating su tayar da mutane su tashi su karatu kuma a yi aiki da karatun ba cin an karanta kaza ba zai yi aiki da shi ba ba wai a ce wai karatun mu kada ya wuce kaza ba shi yasa gashi nan mun tafi aikin hajji da su suna zazzauna a nan kusa da kofar Ka'aba ga hotel nan inda muke tare da manyan manyan malaman duniya sai in kira su manyan malaman su ne ku zo mu shiga inda ake tare da manyan manyan malaman duniya sai su gaza shekarar da wani daga cikin su ya daure ya dini da muka je sai yake to shi ai ya bi da larabci yake magana nake to Allah Gafata. malam ai larabawa ne ku wasu larabawa ne wasu sun taho daga kasar Pakistan wasu daga India mu kuma mun zo hausawa ne da fulani in aka ce kowa ya yaren shi aka za a fahimci juna ba dole a sami yare daya yaren nan daya kuma shine yaren musulunci na ce amma Allah fata malam ba su ne manyan malamai da ke hawa dare kuna wa'azi a Najeriya ba kuna jawo aya ana kabbara ba da larabci aya take ba ice a hei shi ba fahimta abin da suke ce abin ce to Allah ya kiyaye don haka ku tashi ku karatu jama'a yanzu yana daga cikin zatan da ne wa 'yan baya shine banda tara waɗannan littafan sai da mai kokari duk wani malami a duniyar nan da ake jin labarin shi ya je ya kai ya komo ko a ina ike sai da ne kokarin na sadar da zumunci yadda nan gaba kaɗan za mu fara gayyato su suna zuwa suna yi wa mutane lacca suna karantar da mutane ana amfanuwa da su abin da malam bakar gumi ya so mu zama kenan amma sai muka fahimci cewa in muka ɗan yi karatu na sakandare ina karatun sakandare zai isa a wannan aikin jama'a dan Allah jama'a karatun sakandare zai isa a wannan aikin ba zai isa ba ana buƙatar digirori ne manya-manya a fanni-fanni jama'a kuma ana buƙatar a nemi kuɗi wanda za a gina addinin musulunci in ba haka ba sai a wulaƙantu ku zo ku ce kuna da awar sunna kuma ba ku da ilimin sunna ku zo ku ce kuna da awar sunna ba ku da kuɗin gina sunna dole ku je wurin yan bid'a ko yan siyasa ko kuma waɗannan fasikai la'anannu zai su su za su gina muku masallaci da makaranta su zo su kaskanta ku su wulaƙanta ku don haka gaskiya saboda Allah mu a cikin da'awar mu da muke ta salafiyanci cewa a dawo ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu abinda muke cewa kowa ya dage ya karatu kowa ta dage ce karatu muna cewa kowa kuma ya dage ya nemi kuɗi wurjanjan saboda sai da kuɗi yake addini sai da ilimi yake addini sannan Allah ya kawo mu zamani yanzu sai da karatun boko ake haɗawa saboda haka ɗauke ka yanzu aka jefa ka wani wurin duk yadda ka kai ga fahimtar larabcinka sai a ce kuma baya jin turanci sai a ce ku aje shi gefe guda kaga nan ma wata matsala ta faru sai a ce a'a ba shi da wani professional certification a'a bai da digiri akan engineering bai da digiri akan pharmacy bai da digiri akan law bai da kaza don haka in dai muna buƙatar mu cuɗani da duniya mu albarkatu a albarkatu da mu mu karantar mu yaɗa da'awar mu to ku tashi ku karatu wurjan jan wannan tafiyar ba ta lalace ba ce jama'a ina fatan kun gane Allah ya taimaka Na, wa alaikum salam Na, eh eh na, ban gane ba Na, to wata tana cewa an talaka suna so su karatu ko to amma matsalar ita ce ne ran gaskiya ne amma kun san matsalar da ta faru matsalar ba taku ba ce matsalar ba ta 'ya'yanku bace, matsalar ba ta mu masu karantar da ku matsalar ta hukuma ce babu dalili akan cewa wai sai ɗan mai kuɗi ne zai yi karatu babu dalili akan haka amma da aka ɗauki shugabanci aka danka wa azzalumai Shi ne sai su wawushe kuɗin da za a sa 'ya'yanku su karatu ba haka ba a tsari jama'a karatu na mai hazaƙa ne za a shigo cikin muciyan nan ne duk da yake da baiwa sai a ɗauke shi a je a saka shi a aviation makarantar koyon jirgin sama a biya mishi naira miliyan uku ya zo karatu ko ɗan waye tun da ya cancanta haka gwamnati haka aka tsara amma haka turo kuɗin sai ya nufi tsararre sai ya kwana da su ina gaya muku wannan ita ce gaskiya to sai aka waye gari in ba kana da kuɗi ba ko kai ɗan mai kuɗi ne ba za ka yi karatu ba kuma sai ake tsautsayi galibin 'ya'yan masu kuɗin ba su da baiwa ba su da basira ba su son karatun haka ne ko ba haka ba to kalubalen a nan yadda za mu ce muku maganar da ta yayi daidai fa kalubalen shine in an zo zaɓe ta ku zaɓa a zalumai shirin mu a'a ku tsaya ku ji kar ku zaɓa a zalumai ku kawo mutanen kirki ku zaɓa maganan murɗiya da kuke tsoro ku daina tsoro murɗiya lokaci ya kusa wanda yake murɗiyar ba za ta murɗu ba ku dai abin da muke so ku zaɓi mutanen kirki waɗanda ba sun shiga siyasa ba ne don su saci kuɗin ku ba sun shiga siyasa ba ne don ne don su tara kuɗi siyasa ce irin ta sardauna wacce ne ce siyasar sardauna an yi siyasa ne don a taimaki mutane yanzu sardauna kuɗin gwamnati ne ya ɗiba ya gina a to abin da muke so kenan gwamnati ta ware kuɗi ta ce ayi wa talakawa a yi? amma sai aka wayi gari yanzu karatu ya zama sai wani da wani ina fatan kun gane amma a tsarin ilimi babu wani da zai ce to ai ni dan talaka ne ba zan iya zuwa in yi karatu ba a kana da baiwa kana da basira e a tsarin doka dole ne gwamnati ta ɗauki nauyin ka je kai wannan karatun yau wata guda da suka wuce ko wata biyu afwan ya kai wata biyar ma ashe ya kai wata biyar don mun ga ashirin da uku ga watan azumi ko to azumi ya fara towa ƙarshe dama ko muna da wani tsari wannan tsari shine ranar ashirin da bakwai ga wata zami wa ashirin da bakwai ga wata ko zami wa mata abi a tudun wada to sai dai an faɗakar da mu cewa ashirin da bakwai ga wata ɗin ta yi daidai da juma'a to juma'a kuma kun ga akwai shagulgula na ainihin ranar juma'a da sallar juma'a sakamakon haka sai muka ce to yanzu ku jira mu za mu tattauna da matan kaduna domin a kaduna ma muna da aji wanda abin mamaki ɗaliban da ke ajin kaduna ma har sun fi ɗaliban da ke ajin zaria wajen mata ɗari da wani abu ne a ajin kuma za ku yi mamaki ko ƙwaya ɗaya ba sa iya fashi ba sa makara ba sa kaza saboda manya-manyan mata ne 'yan boko masu digiri da digirgir da kwamishina da minista da ba sa wasa karatu ko miskalar zaratu to Allah ya taimake mu to su mun ce za mu yi musu wa'azi a ranar 28 ga wata to za mu tattauna da su idan zai yiwu sai a ɗan samu a ɗan gyara kwanakin watan a canza musu ko kuma sai a sa muku ya zama ko 28 idan haka ku fara shiri in Allah ya so ranar 20 da eh, wani abu dai in Allah so zuwa dai mako mai zuwa in Allah so wannan ta ce sun ce shehu dai ya yi ɗariƙa ƙadiriya wannan yana ruɗa ɗaliban ilimi ko gaskiya ne na'am da gaskiya ya yi ɗariƙa ƙadiriya daga baya dawo ya bari ai shi ya bayyana haka a cikin littafin shi domin daga baya ya dawo ne yana da awa irin wannan tamu yana kiran mutane zuwa ga manhajin salaf yana kwabar su yana hana su game da bin bid'a ga littafin shi na ihya sunna wa ikhmadul bid'a ga littafin nan shi nan tamyizul muslimina min al-kafirina ga sunan dai in ba ku manta ba mai yiwa kun samu littafan da muka sa aka bugo daga Sokoto na dan fodiyo waɗanda suka tattara wajen littafai guda ashirin da wani abu duk littattafan dan fodiyo ne waɗanda suke tabbatar da ya kira mutane ne zuwa ga sunna don haka duk wannan hayaniya dan fodiyo ya batta yau in ba haka ba ɗariƙa ƙadiriya ba ana kaɗa mandiri ba to dan fodiyo ya ce wanda ya kaɗa mandiri ya kira sunan Allah ya zama kafiri kuma a ina ya faɗa haka a cikin littafin nurul albabi don haka jama'a gaskiya dan fodiyo ya bar duk waɗannan abubuwa ko ba daidai ba ne a ci gaba da danganta gare shi sai dai son zuciya ba ka ba ku karanta dan fodiyo cikin nurul albabi ya ce in ka buga mandiri ka ambaci sunan Allah ko kuma ka ambaci alkur'ani yace ka zama kafiri kafirin da hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a kanka to yan kadiriya ko ba suna kada mandini ba suna rawa suna kiran sunan Allah mai tafsirin jamal hashiyatul jamal alal jallalaini shi ma haka yace yace asalin waɗanda suka fara buga mandiri maguzawa ne waɗanda Musa waɗanda wannan asamiri na zamanin annabi Musa ya batar da su haka maganar ta zo a cikin littafin al-madkhal cewa duk masallacin da aka buga mangiri a cikin shi ko an yi sallah a ciki Allah ba zai karba ba sai an rusa masallacin an kwashe kasar an kwakule fandisho an sake yi wa masallacin sabon ciko an zo an gina shi da wata sabuwar kasa sannan ai sallah Allah ya karba haka mai littafin madkhal ya faɗi al-imam ibn al-hajj saboda haka wannan nan abubuwan da suke duk hayaniya ce jama'a Allah ya taimaka to sai rubutu na wasu nan yan nutsi nutsi kamar na dan nazariwa Allah ce mata dan haka ku kwana cikin shiri dai akan wannan kowace ta tattali kudin mota zuwa ta da ku akwai wa'azi kasaitaccen wa'azi za a yi in Allah ya so in Allah ya kai mu zuwa baɗi kuwa lokacin da ya Allah ya taimake ni na gama gina darul hadisi hall za ku ga dabbegen ɗakin taro ne in Allah ya so da iya condition kina zaune sai ki ji su kawai malam ga wa'azi ga da yanayi mai daɗi sha Allah ka Allah ce mu tambayoyin din mun karanta su kamar da muke ce to wannan ta ce wai mace ce ta bacci da safe sai ta mafarkin ainihin jima'i daga nan kuma sai ta ga ainihin wani abu ya fito a jikinta azuminta bai lalace ba sai dai kawai za ta je ta wanka ne wannan tambayar samari ma suna yin ta abin da ya dace shi ne sai a yi kokari marasa aure sai a yi aure ko insha Allah masu aure kuma to shi kenan dai kun ji hukunci insha Allah wata ta ce kara ta kawo wai in aka ainihin rubuto tambaya a nan aka bada ansa sai wata ta ji ita ra'ayinta bai ba sai ta tafi gida tana ta cakaki tana ta cakaki ya ta magana kaza kaza to dama addinin musulunci ai sai mai imani ko naga ce maka Allah ya ce annabi ya ce kuma in kaga cewa san zuciyarka bai daidai da wannan ba amma da ya kamata kowane musulmi ya ji tsoron Allah Allah ya kiyaye wannan ina hukuncin ainihin mace mai al'ada ta shiga masallaci karatun alkur'ani bai halatta mace ta shiga masallaci ba tana al'ada sai in wucewa za ta yi ko kuma in larurar zama ya kama ta na za a koya mata karatu ko makamantan haka aka ce sai ta yi taimama dangane da karatun qur'ani kuma wannan babu laifi insha Allah za ta zauna ta ko da za ta rike alqur'ani wannan ita ce magana ingantacciya Allah madaukakin sarki ya taimaka ta <laughs> wannan tana nuna cewa kamar su biyu ne a wurin mijin to ranar girki sai mijin bai shigo ɗakin ba sai ya shiga ɗakin ɗayar to yatin tana jin muryarsa <laughs> tana jira har ta daina jin muryar har ta bacci ba ta san ya shigo ba haka a musulunci ba laifi to abin ake cewa na farko tukuna dukkan namijin da yake da mata biyu zuwa sama da biyu ya ji tsoron Allah kada ya zalunci wata daga ciki in ya zalunci wata daga ciki zai tashi rana alkiyama barin jikin shi guda ɗaya ya shanye zai zama yana da paralysis ya shiga ɗakin matar da ba ranar kwananta ba in bukata ce ta kama babu laifi zai iya shiga amma ya sani da cewa kai yayi wani abu wanda zai zama magudi ne ko zalunci ga ita waccan in kuma har ya zalunce ta to ya nemi ta yafe mishi in kuma ba haka ba da ya ji matsayin shi ranar gobe alkiyama ke kuma duk sanda ke gane an zalunce ki kake kokarin kwatar wa kanki haƙƙi ki zama mai yafewa in ba za ki iya yafewa ba to karki kokarin kwatar wa kanki fayyala abin ga Allah yafi Allah maraukakin sarki ya taimaka sha Allah tambayoyin wato duk daban da lokaci ne wani lokacin a gida da ya kamata in yi nazarin wasu tambayoyin ne a gida hmm. ta da wani rikicin kuma rikici gamci bari in karanta da haruffan mai tambayar wannan ta ce na farko wai dangi na ne dangin mijina ne suka ce sai na rinka zuwa musu taron suna shi kuma mijina ya karfafa maganar ya halatta in je A'a bai halatta ki ba domin zuwa taron sunar saban Allah ne a cikin littafin wasiƙatul ikhwan litabyin dalalat wujub ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma'a na shehu Usman dan Fodo yace ku hana matan ku zuwa wurin taron suna da wurin biki haka ɗan Fodo ya faɗi a cikin wasiƙatul ikhwan bai kamata shi mijin ya goyi bayan dangin shi ba kuma ma bai kamata ya ba da dama dangin shi su rinka tsoma baki a cikin harkokin tsakanin shi da matar shi ba domin shi yake auren ki ba dangin shi ke auren ki ba wannan yana daga cikin mudunyar al'ada da ta tasiri a kasar hausa Allah ya raba mu da ita wannan ta ce mace ce mijinta ya hana ta zuwa karatun malam albani na dare ita kuma sai ta ce ba za ta ƙara yi mishi abin buɗe baki ba har sai ya batta ta ganin kullum idan an sha ruwa sai dai ya sha ruwa ya ci gada hmm. ta ya ce ya batta wato ya batta da Allah kenan to menene hukuncin wato idan mijinki ya ce ba za ki zo wurin karatun malam albani ba sai ki haƙura ki zaman ki a gida in kina da kuɗi sai ki siya a kaset in ba ki da kuɗi sai ki haƙura sai ki kama karatun da malamai suke na ahli sunna gashi nan a gidan rediyo sai ki ji ɗaya ne there is nothing special with karatun malam albani na malam albani ba na musamman ba ne ba sai kin zo ba domin sallah ma ta farilla abinda manzo Allah yake idan mace za ta je sai ta nemi izini mijinta yace zai ba ta izinin ta je sallah ba ba lallai ba balle wurin karatun mala albani da ba sallah farilla ba dan haka in ya hana ki sai ki hakura na ɗaya kenan na biyu kin tabka mummunan kuskure da kika ki hada wa mijinta da baki a billahi lallai ne ki koma ki roƙi mijinki hannu bibi cewa ya fi miki to za mu saurara akwai dogon bayanai har yau akan wannan zamu sai a karatu na gaba in Allah ya so za mu ci gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah